يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور وشر, وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama a yau takwas ga watan uku shekara ta 2017 da ayyuhar annabi isa alaihi salam wanda ya daidai da tara ga watan watan jima'ar akhir ko shekara ta 438 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi a sabon babi shine babi na sha biyu da malam yawa suna da babul haqqi ala listiyadi min alkhairi fi awakhir al'umr babin da ke kwadaitarwa akan ƙari na aikata ayyukan alkhairi a ƙarshen rayuwa bayan haka sai mala ya ce Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce awalam nu'ammirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir shin ba muraya ku ba gwargwadon yadda wanda zai gargadu ya wa'azantu zai wa'azantu ya gargadu a cikinsa a cikin wato lokacin rayuwar waje akumin nazir kuma mai gargadi ya zo muku a waje akumin nazir kuma ashe mai gargadi bai zo muku ba قال ابن عباس والمحققون malam imam nawawi yake cewa sahabin annabi abdullahi dan abbas da kuma masu bin keke da keke da diddiga ba diddigi diddigi na al'amra daga cikin malamai suna cewa ma'anahu fassarar cewar da allah iya awalam nu'ammirkum ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ثم قرر ليفار دئتا أولم نعمركم ده إكي تشوى أولم نعمركم ستين سنة abin da ake nufi shin ba mu raya ku tsawon shekara sittin ba ita tafiya akan cewar shekara sittin ake nufi ويؤيده الحديث الذي سنذكره حديث da za mu ambata na ƙarfafar wannan bayani ya cewar shekara 60 ake nufi insha ta'ala wanda ambatan nasa zai zon Allah maɗaukaki ya so wakila ma'anahu ma'ana imamun na yake cewa kuma an ce ma'anar awalam nu'ammirkum shin ba mu raya ku ba tsawon wani lokaci na shekaru ita tamaniya ashara sana ana nufin shekara goma sha takwas wanda ya shekara goma sha takwas an raya shi gwargwadon yadda zai wa'azantu ya gargadu in bai wa'azantu ba illa tana koma gare shi wakila arba'ina sana imam nau'i ce kuma an ce a shekara arba'in ne duk wanda ya shekara arba'in to an raya shi gwargwadon yadda zai wa'azanci in zai wa'azu ƙala hulHassanu walKalbi, imamun nau'i ke cewa imamun الحسن basari cikin tabi'ai da kuma alkalbi cikin malamai su suka faɗi wannan bayani na batun shekara arba'in wa masro da kuma masro shi ma cikin tabi'ai ونقل عن ابن عباس أيضا كما أنشر وتمغنى دغ عبد الله بن عباس ونقلوا أن أهل المدينة yake cewa malamai sun shiro bayanin cewar hakika mutanen madina kano idza balaga ahaduhum arba'ina sana sun kasance idan ɗayansu ya shekara tsawon shekara arba'in tafarraga lil ibada yakan keɓe ya koma bautar Allah subhanahu wata'ala cewar lallai lokacin gangara a tafi a koma zuwa ga ubangiji ya yi bari ya yi abin da Allah zai yarda da shi ya karɓe shi wakila huwal bulo wasu kuma suka ce in dai an kai shekarun balaga to an gama an baka damar da zaka wa'azantu in baka wa'azantu ba kai ne baka wa'azantu ba wa qawluhu ta'ala imam an-nawawi yake cewa da Allah yake cewa waja'akum an-nadhir a dai ta wannan aya awalam nu'ammirku ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara sai aka karita da waja'akum an-nadhir ita to an nadir din nan qala ibn abbas wal jumhur mafi yawancin malamai wanda abdullahi dan abbas na ɗaya daga cikinsu suna cewa abinda ake nufi da annazir mai gargadi. huwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammad ira da amincin allah tabbata a gare shi wa a wata magana kuma an ce shi farfara ake ne duk wanda ya farin gashi to gargadi ya zo masa gargadi ya zo masa kai tun gashi na da baki yanzu ya yi fari ka shiga taitayenka ka san me kake ciki wasu suka ce abin da ake nufi kenan waje a kumin nazir fitowar farin gashi gargaɗi ne ga wanda ya fito masa cewar to yanzu fa gab da tafiya kai alahu ikrima wa ibn uyayna ibn uyayna da ikrima su suka faɗi wannan bayani wa ghairuhuma da ma wasu su wallahu a'lam Allah shi ya fi kowa sani wa amma al ahadith malam imamun nawa yake cewa amma batun hadisai kuwa bal awwalu hadisin farko a wannan babi in kuma kirgo daga farko hadisi na 112 a wannan littafi an abi huraira hadisin da aka sabu aka karbo shi daga sabon annabi abu huraira radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace daga annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce a'azara Allahu Allah ya gama yanke hangari, ilan mari'in zuwa game da dukkan wani mutum da akhara ajalahu ya jinkirta iya lokacin da ya ɗeba masa na rayuwa hatta balaga 60 sana har ya kai shekara 60 to an gama masa hanzari رواه البخاري إمام البخاري روى wannan hadisi قال العلماء ما الإمام النووي yake cewa malamai suna cewa. ma'anahu fassarar abinda hadisin yake nufi lam yatruk lahu udran babu wani hanzari da Allah ya rage wa wanda ya shekara sittin ir amhalahu tunda da ya jinkirta masa ya saurara masa hadhihi mudda har tsawon wannan shekaru guda sittin yuqalu a azara rajul ana cewa wane ya maka hanzari idza balagha al-ghayata fil in ya kai makurai maka hanzara to hadisi yace a'azara Allah Allah ya gama yiwa wanda ya raya shekara 60 hanzari in bai wa'azantu ba wannan tsakanin to ba zai wa'azantu ba za mu biyo da bayani kamar da muka saba cewa da malam imamin nawawi yayi babul hasi من الازدياد على الازدياد من الخير في أواخر الأمر babin da ke bayani akan kwadaitarwa game da ƙara alkhairi a ƙarshen rayuwa cewar da ya alhassu alalin ziyad min alkhairi ko alalin ziyad e min alkhairi abinda ake nufi da shi babi ne da yake ɗauke da aya kamar yadda muka karanto ta da hadisai waɗanda suke zaburarwa da kwaɗaitarwa a kan ana buƙatar bawa ya ya aikin alkhairi shine ƙarin ya fi yadda yake yi ya yi gaggawa wajen aiwatar da aikin alkhairi wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun fastabiqul khairat ko to kai gaggawa wajen aiwatar da aikin alkhairi kadda ma ta wuce maka ba kai ba ya zama ya kufce maka kaninka abinda kake na aikin alkhairi ka yawaita abinda da kake yi na kirki ya ka ce fi awakhirul umr a ƙarshen rayuwa abin nufi a sauran abin da ya rage wa bawa na iya abin da allah ya ɗeba masa na kwanaki ko shekaru ko watanni domin wannan lokaci lokaci ne na cikawa na tattara inaka inaka ka tafi ga makoma wacce ba ranar wato dawowa wanda ya tsinci kansa girma ya cin masa ina gab da barin duniya to abin da ya kamace shi yawaita aikin alkhairi abin da ya dace da shi gaggawa yin aikin alkhairi manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna duk wanda ƙarshen maganarsa a nan duniya ta zama furta la ilaha illa Allah ne to in ya mutu zai shiga aljanna wani hadisi imam abu dawud da imam hakim suka rawaice shi an karbo daga sabu annabi mu'ad dan jabal shi ma na hadisin sai ke sanar da mu cewa abin da ya kamaci bawa a wato lokacin da shekaru suka tura idimanci ambatan allah subhanahu wata'ala idimanci yin ayyukan alkhairi ya yawaita su ya rubanya su ya kwadaitu da yin su akai akai saboda in tafiya ta zo masa ya cika akan aikin alkhairi malamai suke cewa na nukar aikin kirki da na ce masa sanadi ne dalili ne da ke sa bawa idace da samun kyakkyawan ƙarshe kuma dalili ne da yake taimaka wa bawa akan tabbata akan kalmar la illallah a lokacin cikawa kaga kenan duk sanda ka saba bin Allah musamman lokacin da shekaru suka taho karewar abin ya zama maka jiki to mutuwa za ta zo ta riske ka kana tsaka dai tafiya za ta zo maka kana yin abin da Allah yake yadda da bayi sabanin a ce baka damu da wannan ba sai ka zo maka ka gagara yin abin saboda dama bai zama maka jiki ba shine abin da ka mai da hankali a kai to shine ma'anar cewar da malam i e babun kwadaitarwa akan rubanya aikin alkhairi a ƙarshen rayuwa ya Allah ka sanya ƙarshen rayuwarmu ta kasance wato mafi alkhairin ayyukanmu ka sanya abin da za mu cika da shi na ayyukan mu shine mafi kyawun ayyukan har wa yau Allah subhanahu wata'ala ga abin da yake cewa da manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a ƙarshen rayuwarsa don ya sanar da mu cewa duk wanda fa shekaru suka tura babu abin da ya kamace shi irin wannan abin da ya gaya wa manzansa ya a ƙarshen rayuwarsa sai Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba Allah ya ce idza jaa nasrullahi idan buɗi da taimakon Allah ya zo gare ka wal fath da buɗe wato ainihin garin makka da sauran gurare da da musulunci bai isa bai zama ya isa wa ra'aitan nasa ya da na fi dinillahi afwaja sai ka ga mutane suna ta shiga addinin Allah ayari ayari jama'a jama'a kungiya kungiya bayan da da kyar kake samun mutum daya a fasa ma kai a jefe ka a zage ka a ɗau ma ya fa a ɗora ma a ka kana sallah da haka ka fara to daga sanda ka ga jama'a suna dandazo na shiga addinin nan ka ga buɗi ko ta ina nasara ta samu to fa ka gama aikinka abin da aka turo ka kayi zama cikin waɗanda ka isar da saƙonka ba naka ba ne ko kaga shelanta masa aike cewar ƙarshen rayuwarsa ya zo sai Allah ya ce to wanda ƙarshen rayuwarsa izo babu abin da ya kamace shi illa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab kai ta tsarkake ubangijinka tare da gode masa kuma kai ta neman gafara hakika Allah mai yawan karɓar tuban bayi to wannan sura ita ma su take sanar da mu irin abin da mala yake so ya kwadaitar da mu ya dora mu a kansa cewar idan fata shekaru suka tura mutum babu abin da ya kamace shi illa rabanya aikin kirki da taurin yin su da kuma yawaita su wanda rashin sanin wannan sako ko bibiyar irin waɗannan dalilai yake sa kake ganin mutumin da shekaru suka cin masa maimakon ya jarfafi karatu alkur'ani da azkar da wato ainihin ayyukan alkhairi na ayyuka da za a yi banda wanda ike yi na magana na karatu alkur'ani istighfari hailala tasbihi takbiri tahmidi banda waɗannan to kuma ayyukan da za ka yi da gabbai sadaka ce a'a gina wani gurin alkhairi ne na masallaci ko makaranta a'a taimakon marayu ne da awwal da suka kama da abin da yake sa kake ga wani bai damu da waɗannan ba kuma shekarun sun taho karewa ya jahilci waɗannan abubuwan ko kuma in ya san su bai fahimce su ba sai ya bige da karatun jarida karanta bangar ya aje ɗauki punch ya gama tafi kuma wai sai ya kara duk abin da aka faɗa kada a bashi labari Iji bbc iji ji america ya tafi kaduna ya dawo rahama rediyo sannan kuma ya kare a rediyon kano wai to ya gama da bayanin yau ko haka ake ta yi ya ji ya karanta ya kalla san inda ya kuma sai je buɗo nta in an gama kuma sai dawo kuma haka to kuma shekarun sun ƙare ba zai sake yin abin da ba wani abu ma da yake wa kansa yanzu baya iya sai an agaza masa amma kuma bai fahimci cewar ga abin da ya kamace shi ba to shi ne mala yake faɗa mana cewar idan fa rayuwa ta taho karewa ka ci shekaru da dama abin da ya kamace ka yawaita aikin kirki wanda suka shafi na maganganu da na ayyuka manzo ma abin da aka dora shi a kai kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam to sai malam ya fara da faɗo ayoyi ma'ana ya faɗa aya a ƙarƙashin wato ainihin wannan babi qala Allah ta'ala Allah madaukake ce awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir cikin suratul fatir aya ta talatin da bakwai ita wannan aya da malam ya kawo wani bangare ce mai cikasa bayanin da Allah ya hakaito da labarin da Allah ya bayar game da halin da kafirai suke samun kansu a ciki a ranar alkiyama yadda abin yake ciki alkur'ani a wannan sura kafin wannan aya da malam ya faɗo da aya ɗaya Allah cewa wallazina na kafaru lahum naru jahannam bayan da suka kafarta Allah ya tanadi wutar jahannama domin su suna da wuta ta jahannam mai jiransu la yuqda alaihim fayamutu ba za a zartan musu da mutuwa ba a cikin ballantana su mutu ba mutuwa wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba za a sassauta musu azabar da za a yi musu a ciki ba sai dai abin da ya karu kullum amma ba raguwa ba Allah sai ce kazalika najzi kullu kafur haka muke saka wa duk wani wanda ya kafirci duk wani mai yawan kafirci da taurin kai da kafiya akan siyasa ba Allah kafirci zai to wannan shi ita ce sakayyar yadda muke ba to kafircin nan hawa hawa ne akwai kafircin fita daga addinin musulunci gaba daya akwai kuma wanda bai kai haka ba shine butulci Allah ya baka lafiya ya baka hankali ya baka dama amma baka yi amfani da ita wajen yin abin da yake so ba kai ma butuli ne kamar da kafir yake butulu na safin na ka butulci to sai Allah ya ce wa hum yasarikhuna fiha suna masu kururuwa da ihu a cikin wutar rabbana akhrijna suna daga murya suna masu neman agaji ya Allah ka fitar da mu daga cikin wannan wuta na amal salihan za mu ci gaba da yin aikin kwarai Gairar ladhi kunna namal daban da irin wanda muka saba yi da a duniya na kafirci in ka mai da mu za mu daina kafirci musuluncin da kace ai shi za in ka mai da mu abin kirkin da kace a yi da nazartattun abubuwa su zami ba watsatsun ba sai Allah ya ce awalam nu amirku ma ya tazakkaru fihi man tazakkar ah shin wai bamu raya ku bane gwargwadon tsawon lokacin da wanda zai gargadi zai iya gargaduwa a ciki a raya amsa ko waja akumun nazir kuma shin ashe mai gargadi akan wannan ranar da wannan azabar bai zo muku ba ne ya zo ko to Allah sai ce fazuku ku ci gaba dana azaba ku ci gaba da ji a jikinku kama da zalimi na min nasir min nasir wato waɗanda suka cuci kansu a rayuwar duniya ba su bi abin da Allah ya ce ba su yi abin da ya ce ba su bar abin da ya hana ba to ba wani mai taimakon su ana kamar yadda a duniyan ma ba wanda ya sai hana Allah ya kama tun gurin karɓar rai to waɗannan ayoyin guda biyu to su ne a cikin ta ƙarshen mala ya gutsuro mana awalam nu amirku ko ya kawo mana ita to ne malamai suke cewa da aka ce awalam nu amirku shin ba mu raya ku ba tambaya ce aka ta wato ainihin jan kunne da kuma wato ainihin razanarwa ga wanda wato ainihin allah ya sa ike raye a duniya lokacin mutuwarsa bai riga ya yi ba ake razanar da shi da masa jan kunne to ka ji fa abin da zai faru ka shiga taitayin ka kada ya faru da kai sai wanda aka yi awalam nu amirkum malamai suka ce abinda ake nufi shin ba mu jinkirta muku ba dan duk wanda aka yi masa awan kwana aka yi masa yawan shekaru to jinkirta masa aka tunda ai ba ne mai kara wa kansa shekarun ba to shin ba mu jinkirta muku ba muka raya ku rayawa gwargwadon yadda ya tazakkaru fihi man tazakka wanda duk zai wa'azantu ya gargadu zai iya wa'azantuwa ya gargadu a tsawon wannan lokacin saboda yalwan lokacin da yawansa Allah yake faɗar haka Sau haka duk wanda aka raya shi ya kai munzalin da hukunce-hukuncen shari'a suka hau kansa ya rayu koda daidai na kwana ɗaya ne bayan ya kai manzalin eh, shekarun balaga kuma tun bai balaga ba yake jin ana cewa Allah ya ce annabi ya ce a yi abin kirki a bar abin tsiya har ya kai lokacin da kuma aka ce to shari'ar nan fa in fa baka ba kama ka za da laifi in kai kuma ya za ma ta kware ya rayu daidai na kwana ɗaya, amma bai yabi wannan abubuwan da ake faɗa ba ga an ba shi dama shine ya barar da dama sai aiki da ita ko Waje a ja'akumun nadhir kuma mai gargadi ya zo muku abin nufi manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo muku ya kuma gargade ku akan haduwa da wannan abin da kuka haɗu da shi a yanzu haka za ga 'yan wuta wannan abin da kuke ciki yanzu na azabar ne ai kafin ku zo ku riske ta mun aiko dan sako da ya gaya muku akwai wannan azabar akwai wannan bala'i da za a faɗa masa in ba abu Allah ba kuka ki kuka kekata kunne to yanzu kuma me ya rage hakan ne abin ko ba haka bane ko ga launi biyau ne ko to Allah ya ce fa ku ku ci gaba da ɗanɗana azaba fama zalimi na min nasir babu wani mataimaki ga waɗanda suka riga suka cuci kawunan su ku ɗanɗana azabar wutar jahannama kafirai ba su da wani mai iya taimakon su don tseratar da su daga wannan azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala to a ƙarƙashin wannan aya bayan malam imamun nawawi ya ambace ta sai kuma ya ambato mana saɓanin malaman tafsiri kan lafuza biyu daga cikin lafuzan da aya takwas lafazin farko shine saɓanin malamai a kan fassara al'umur awalam nu amirku ko shimba ba kuma to wannan rayawar na iya tsawon shekarun da aka raya ka me malaman tafsiri suke suka ce kai, shi da sai kamar manganu guda hudu yake cewa akwai malaman da suka ce da aka ce awalam nu amirkum ana nufin shekara duk wanda ya rayu shekara sittin Allah yana ga masa shin ba raya ka tsawon shekaru ba da ya kamata ka wa'azantu a cikinsu su amma baka wa'azantu ba wasu malamai suka ce a shekara sha takwas ake ne magana ta biyu ce wanda ya shekara sha takwas idan ya je wa Allah ina mai saba masa ina mai kafirce masa Allah zai faɗa masa shin ba mu raya ka gwargwadon yadda za ka wa'azantu a cikin wannan lokacin da muka raya ka ba ka bin tsire ka ƙi wa'azantuwa ai an fahimta magana ta uku malamai suka ce a shekara arba'in wanda wannan magana an ciro daga imamu na malik allah ya da shi yake cewa ya taso ya tarar da a cikin garin madina jama'ar da suka rayu a cikinta malaman da suke da ido a ilimi a cikinta in mutum ya shekara arba'in sai kuma ya ƙaura cewa harkar hada-hada kasuwanci na duniya da harkar wato cakuduwa da mutane a zauna a hirace-hirace kawai sai ya tare ba shi da abin yi sai bauta Allah ce wato lokacin tafiya ya taho bari ya shirya abin da if wanda i baya don koya dace da rahama ubangiji magana ta hudu aka ce a abin da ake nufi da awalam nu amirkum shekarun balaga inda za ka balaga a shekara ta sha biyu to maganar masu cewa shekara sha takwas kai bayan balaga ka an samu ƙarin shekara nawa shida ko to in ka shekara shida nan me ya hana baka azanta ba an baka dama ta shekara shida bayan hankali ya zo maka hukunce hukunce kan haukan ka to waɗannan maganganun guda hudu shi malam imamun nawawi da ya kawo ya karkata ga ɗaya daga cikinsu ya rinjayar da ɗaya akan sauran ko shi ne sai yake cewa shi ya tafi akan cewar magana farko ita ce tafi ita irin jayar me yasa cewa yi wa yu'ayyiduhu alhadith alladhi sanadhkuruhu insha Allah bayan ya faɗi magana farko ta malaman da suke cewa shekara 60 ake nufi sai ya ce daga cikin abin da yake karfafar wannan maganar hadisin da za mu zo mu ambata a nan gaban Allah ya Shi ne hadisin da za mu karanta to kaga yarin jayar da wannan magana a cikin maganganun nan guda hudu ce duk mutumin da ya shekara tattun kaga bai wa'azanta ba to Allah ma yana cewa shin ba maraya ka ba gwargwadon yadda zaka wa'azanta amma baka wa'azanta ba ka zo mana kana mai bintsirewa kana mai kafircewa ko mai sako to za ka ɗanɗana abin da kai to amma malam muhammad bin salih al-uthaymin Allah ya ji kansa da rahama shi da ya zo ƙarƙashin bayani akan wannan aya da malam imamun nawawi ya ambato sai yake cewa wal ayatu amma ayar nan ta game duka waɗannan maganganu ba batun a fifita maganar shekara 60 bane akan 40 ko akan 18 ko akan shekarun balaga ita an raya bayi da aka raya an ba su dama da za su iya wa'azantuwa a cikin wannan rayuwar da aka yi musu da damar da aka ba su in dai har ka rayu gwargwadon yadda za ka iya kaga an ce Allah ya ce annabi ya ce gwargwadon ka fahimci a cewar ga saƙon Allah da ikiro manzo da shi in dai ka rayu gwargwadon abin da ka rayu a ciki din ka fahimci haka kasan haka ita ce magana ta shafe ka don ma kada wanda bai shekara tun mayar kacca ba da mu ake ba ai ba mu so gurin ba an fahimta ko to ba haka abin ke ba ita abin yana sabawa ne da gwargwadon irin halin al'ummar da allah iraya ɗin akan samu wani mutum ya wa'azantu ya gargadu a ƙasa da shekara goma sha takwas ya ka jana cewa a ah, dattijan yara ko haka za ka jana cewa wa cewa na dattijan yara ga karancin shekaru amma komai girman mutum irin abin da kake iya abin da zai yi daiki ko to ana samu ai wani wa'azantun a irin shekara sha takwas ko ma ƙasa da haka to in ka ce ana maganar awalan nu amirkum a yan sittin ake nufi to shi ba cikin wanda suka wa'azantun kuma ga ibe bai yi sittin ɗin ba ma rabi bai ba yace kuma akwai wanda shi kuma ba zai gargaɗe wa zartu ba sai an haura sha takwas wani haya shekara ashirin haka za a gan shi daga shi sai ɗan diras ko ka ce ɗan wando iya wato rabin cinya da ɗan singlet ina ruga gudu kada a fara wasa ba shi ko taɓar-taɓar a cikin layin unguwa kuma in ya dawo da daddare ma tafiya zai kuma ya je ka wasan da za a yi da arsenal da manchester duka da yinin da daren duk ya karar da su a wani ko kuma in ya zo ya kwanta bacci bai kwanta da wuri ba asuba sai dai allah karɓa fa da haƙuri dan ban samu tashi a lokacin ko haka fa ake ta yi to sai ka ga wani ya haura sha takwas din an tafi ashirin ashirin da wani abu duk rayuwar an tafi da ita a wannan cikin wa'azi ba a wazan ta fake ai wanda yake ganin cewar wannan ba shine mafificin abu ba ba shi za ga mai da hankalin sa akai da ci gaba da cewa abin gwargwadon yadda gargadi ike zuwa mutum da ayoyin da suka baibaye shi kuma abin harwayo ina da alaka da me a gefenka a inda kake rayuwa wanda ya tsinci kansa a al'ummar da take ta gari tun wurin za ga nagarta ta same shi kin ya shige shi wanda ya samu kansa a cikin society da kuma suke yan kife sun yawa to shi kuma ga an kai wani lokaci mai tsaho har yanzu bai hankalta ba zai wa'azantu ba to haka abin yake faruwa sai yake cewa saboda haka batun wannan saɓani da malamai suka yi ayat ta game duk maganganun da suka yi in dai har Allah ya raya ka gwargwadon yadda za ka ji an ce Allah ya ce annabi ya ce ka iya fahimtar wani abu da za ka yi aiki da shi ko ka bari da aka hana ka kai manzalin da shari'a ta hau kanka to ko baka kai sittin ba ayat tana magana a kanka in ka haura ma sittin tana magana a kanka in iya sittin ɗin kake tana magana a kanka abu na biyu da malam imamun nawo ya faɗa shine saɓanin malamai na tafsiri akan ma'anar Annabi waje a kuma nazir nan ma sai yake cewa magana ta farko sun ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ce magana jumhurin malamai mafi yawancin su magana ta biyu kuma sai ce wasu kuma sun ce abin da ake nufi da shi a shi farfara duk wanda ya farfara mai gargadi ya zo masa ta abin da ya faru da annabi ibrahim da ya ga farfara ta fito a gemun ike tambaya ubangiji ya ubangiji wannan ko me kenan Allah ya ce ai kai ibrahim nutsuwa kenan wannan sai an zo lokacin nutsuwa ko magana baragada ko abin da babu to shi ne suke cewa to wasu abin suka fahimta an ce waja a kuma nazir to wanda ya farfara mai gargaɗi ya zo masa ba shi ma ya kai ke cewa an barbaɗawa na gishiri ko sai ci take <laughs> kaga tafiya da kagara ta su Allah ya sa mu cika da imani to wannan magana ita ce magana ikrima da ibnu uyaina da wasu to malam muhammad bin salih al-usaimin da ya zo karkashin wannan bayanin na malam imam nawawi da ya ambata na wannan sabani da yake cewa wasahihu magana da tafi zama daidai a waɗannan maganganun أن المراد بالنذير النبي صلى الله عليه وسلم mai gargaɗi da yazo abin da ake nufi da shi annabi muhammad ko ka yi farfara in baka samu sakon annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam mai gargadi bai zo maka ko ka samu gargadi saboda ai wasu sun yi farfarar amma ba su bi sakon annabi muhammad ba ka samu gargadin ba da farfarar in ta fito kowa na samun gargadi ai da haka mata ce su sun samu gargadi sun gargadu su da haka manzon shine mai gargadi to sannan mala yake cewa wannan aya dalili ce akan cewa duk sanda mutum Allah yi masa tsawon kwana shekarunsa suka yawaita to shi ne mafi cancanta da dacewar ya gargatsu ya wa'aza to duk abin da ya za a ratso me sa a kintsu a hankalta a nutsu ya ratso ya ga gwagwarmaya ta rayuwa ya san da wasu da izo tarar sun tafi ba ya san da wani da kyautata ana ta yabawa ana ta Allah Allah barka' ya san wani da ya na? ana ka Allah ya raba mu da kaya da tsiya duk ya ji irin waɗannan abubuwan ya ga wanda ya gani ya ji abin da ya ji kuma shi akan kansa a gangar jikinsa ya san da in ya raƙo ruka a kuje ana maganar wane mai gudun zomo saboda ƙarfi da lafiya amma yanzu kwatar da take ƙofar gidansa sai an sa gada in ba haka mutum tsirawa zai ciki in ya miƙa kafar ganin ke kamar ba zai ƙarasa ba zai fada ciki to mai gargaɗi duk ya ga irin wannan abubuwa to ya ko ba a ce wai yanzu bai kai ga koma ga Allah ya zama abin da ya sa a gaba neman yardar Allah ne fiye da wani abu da zai dauki hankalinsa a rayuwar duniya wannan shine abin da malam imamin nawawi ya ambata mana nan Karashe shine sai goya da hadisi wanda ya karfafi magana ta farko da yake cewa shi na ganin shekarar ko shi ne sai ce wa ammal ahadith amma bangaren hadisai fal awwalu hadisin farko an abi hurairah radiyallahu anhu hadisin da karbo daga sahabi annabi abu hurairah Allah ya da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal daga annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce a'azara Allahu ila mri'in haƙiƙa Allah ya gama yanke hanzari game da mutumin da akara ajalahu ya jinkirta lokacin rayuwarsa abinda aka ɗeba masa na rayuwa hatta balaga 60 sana har ya zama ya kai shekara 60 rawahul bukhari imam bukhari rawaci wannan hadisi in ka kalla sai kamar maganar nawawi da yace magana shekara 60 ita ce tafi kuma hadisi yana karfafarta sai ka kamar haka ne ko za ta to ga aya ga hadisi ya kuma za a ce ba wannan ne ya fi ba ko to amma ai hadisin cewa a azara Allahu ila mri'in Allah ya gama kai makura wajen yanke hanzari kenan wanda bai kai wannan ba shi ma an masa hanzarin amma kurewar hanzarin ne ba a kai ba ai an fahimci haka ko yawwa ta ka fahimci cewa magana da imamu eh, al'allama muhammad bin salim usaimin e eh, ita ta faɗin cewar wanda ima ƙasa da haka shi ma an masa hanzarin amma wanda aka kai wa ƙarshe shi ne wanda ya kai shekara 60 amma shi ma wanda ya kasa hakan an masa hanzarin saboda an aiko manzo sako ya zo masa an ba shi damar rayuwa gwargwadon lokacin zai je fahimta ya kuma aiki amma bai ba qala ulama malamai suka ce ma'anahu fassara cewa da aka a'adara Allah ila mri'in akara ajalahu hatta balaga 60 sana yace lam yatruk lahu udran abin nufi Allah bai bar ragowar wani hanzari ba ga wanda ya kai shekara sittin if amhalahu tunda da ya saurara masa hadhihi mudda tsawon wannan lokaci yuqalu ana cewa a azarar rajulu mutum ya kai matuƙa gurin yi wa mutum hanzari idan Bala al-ghayata fil udhr in ya kai matuƙar hanzarin da zai iya masa to annan ma da aka ce a azar Allah ana faɗa Allah ya zama kai matuƙa wurin yi wa mutum hanzari idan har ya raya shi aka ce ya samu shekara kamar yadda ya yi hanzari ga wanda bai kai shekara 60 ba duk da shi bai kai masa makura ba amma dai shi ma an masa hangar ku saboda haka ire-ire na yan arba'in da wani abu da yan talatin da wani abu yan ashirin da wani abu to duk ana gaya mana mu ba fa an mana hanzari kada mu ce a ai da yan sittin ake da yan saba'in ai dama annabi ya ce shekarun al'ummar sa sittin ne zuwa saba'in yan kaɗan da suke haurawa to ai ba mu ƙarasa ba shi yasa malam muhammad bin salih usaimin yake cewa i eh, babu shakka an fi kawo mutuwa ga wanda ya tura a shekaru amma sau nawa muka ga wanda bai kai shi ba ya mutu ya bashi ko sau nawa ga mai shekara saba'in amma yan hamsin yan talatin yan arba'in yan ashirin da sun mutu kuma su ai ba cewa za a tunda ba su kai su ba su sun sha a su ma an raya su gwargwadon da za a tambaye su abin da aka ce su yi sun yi ko ba su yi to wannan shine abin da wato ainihin hadisi yake ba mu na sako da irin abin da aya take ba mu na sako wanda na sanar da mu cewa duk wanda Allah ya raya shi duk kuma ba shi dama ta lokaci to an masa hanzari abin da ya kamace shi kafin ya koma zuwa ga Allah ya jirfafi abin da Allah yake so manzo ya koyar ya kauce wa abin da Allah baya so a nan kubuta da tsira Allah ya samu dace abin da muka da Allah ba muradansa kuskure Allah ya ala والصلاة wa ala alihi wa وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وعليكم السلام alaikum. don allah akwai wata addu'a daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wacce idan kana yi za ka ƙara samun kasuwa a ɓangaren kasuwancin mutum kasuwanci da allah subhanahu wata'ala ya shar'anta shi ke cewa wa ahallallahu bai'a wa harramar riba Allah ya halatta saye da sayarwa ya kuma haramta riba akwai abin da za ka yi kasuwarka ta zama tana garawa fiye da ta wasu daga ciki manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa allah na son bawan da yake da sauki idan zai sayar yake da sauƙi idan zai saya yake da sauƙi idan zai biya bashi ko zai ci bashi to kuma wani hadisin ya zo na manzo sallallahu alaihi wasallam cewar idan Allah ya ƙaunaci bawa ya so shi sakamakon ya yi abin da yake so yana sa mata karbuwa a gurin bayansa tun daga sama zai kira mala'ika jibril ce mala'ika jibril bawa na wani ina son kai ma ka so shi sannan isa mala'ika jibril shelanta cikin mala'iku Allah yana son bawan sawani ni ma ina son sa kuma yana sanar da ku cewar ku so shi sannan annabi ce sai kuma a sa masa karbuwa a banka su ma mutanen da yake rayuwa da su kowa sai ka ga yana son sa yana son abin da yake kaga wannan sai ke gaya mana wanda ya ɗaukar wa kansa sassauci da sauki a harkar kasuwancinsa to zai kira wa kansa masu saya Allah zai tuttuɗo masa masu saya ko ai addu'a ce ta ma ta zahiri a aikace sannan kuma sai manzo yake cewa ya ubangiji duk wanda ka danka wani al'amarin al'umma ta a hannunsa ya sauƙaƙa musu Allah ka sauƙaƙa musu duk wanda ka danka wani abin al'amarin al'umma ta a hannunsa ya matsa musu Allah ka matsa musu ba manzo ne ya addu'ar ba karɓar ya ce ai to sai ka zama kana da sauƙi ka ke ma kai nan kai ma Allah zai sauƙaƙa maka daga cikin sauƙin da za ka samu da ka a kai da ka dade a sai sai ga ci gaba to wannan yana daga ciki sannan kuma addu'a ta cewar ya Allah yadda ka ce ai kasuwanci halattacci kuma shi nake yi kuma kai ka ce mu roƙe ka kan buƙatunmu buƙata ta Allah ka sa wa kasuwanci na karɓuwa to Allah zai amsa maka bukata sakamakon ka bi hanyar da yake bi halattacciya shar'antacciya kuma ka bi salon da sa yake a yi sauki kana yin sauki kuma yace shi ma yana son masu sauki kana yin sauki sannan sai kuma ka da cewa ka maka kasuwancin ka ma furta da kanka kana da buɗe ma kasuwarka to za ga cikin yadda Allah sauki na cikin yadda Allah za ka kasuwancin ka yana ta ci gaba na ta haɓaka sai ka tar da abin da za ka zo ka kasa buhu biyu ne ka zo ka dire kana sayarwa da kwano da kwano kan kace mai sai kamar wawa ya ƙare amma ga wani can shi da bai sauki ba ila da su sun kai buhu ɗari amma ka sayar da biyu biyu biyu biyu biyu har sau hamsin amma shi bai sai da ɗaya bisa ukun abin da ya kasa so nawa aka yi wannan ya fa kirga mutane ga nauni har ka jana cewa kantin sauki ka tafi kantin sauki wata za ka suna cewa wallahi in ka je wancan kantin ka zo za ka gaida zani da ko ko ba ya ce tafi kanti na waje ka in ka zawo ka ce min za ka samu za ka gaida zani to ka ga wannan yana daga cikin abin da yake ka yi sauƙin kuma ka roƙi Allah za ka dace in ka so kuma cewa kake a faɗa maka wata addu'a da manzo ya faɗa tasa da za ka yi to akwai maganar eh, manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allahumma barik lana fi sa'ina an gane wa fi muddina in har ka awa kake Allah ka sa mana albarka a kwanan awan mu da muke da shi na kwano guda da na rabin kwano da na rabin rabi da na gwangwani da waye da sauran sai kai haka a ya duka ake Allah ka sa mana albarka a wannan ya dukan da muke a kwamfuta Allah ka sa mana albarka a kwamfuta nan da muke ko to za ka iya haka in kuma ka so ka ɗauki wato ainihin addu'ar Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tsarfata ain wa aslih li sha'ni kullum ka inganta mu al'amura na duka kaga kasuwancin zai shiga ciki wani ma kuma abin ba kasuwancin ba zai shiga ciki Allah ya samu dace sai kuma yake cewa to tambaya ta gaba kuma mutum ne yana sayar da kaya kan naira ɗari amma in ka zo ka ce kai bashi zai baka to naira ɗari da hamsin zai sayar maka ya yaya maganganu ne guda biyu na malamai akan wannan matsala wasu suka ce inda ɗari kake siyarwa to ɗari za ka siyar masa da wanda ya zo kuɗi hannu da wanda ya zo bashi bambancin mai kuɗi hannu da mai bashi wannan taimakon sa kai wancan kuma magana taimako ba ta shigo ciki ɗari kake saiwa ya baka ɗari ya ɗauka ya tafi ɗari kake saiwa ba da ɗarin yanzu sai ƙarshen wata ɗauki kai ma ka je wannan taimaka masa da kai na ya samu ya baka shine ma'anar bashi da taimakawa wanda bai da dama zuwa ya samu dama ya bayar in ka ce sai ka ƙara masa to magana ƙarin nan da kai kenan bashin da ya ci ne ya jawo ƙarin an fahimta ko to suka ce to duk bashin da ya jawo ƙari abin da ya ƙaru haramun raba ce an fahimta ko wasu malaman kuma suka ce a su abin da suka fahimci wannan ba shi ake kira raba ba abin da suka fahimci wannan in ka zo da kuɗi ka bashi isiyar maka ka bashi magana ta ta zai je sake siyo wani in kuma kasawa a ba in kuma ya ɗauka ya baka baka ba da kuɗin ba sai sanda ka dawo da su za su ƙara kansu to jinkirin da za a samu da a hannunsa kuɗin nan suke mai yiwuwa kafin lokacin da aka zo ka bashi su tafi ɗari biyu ko ma fiye da haka amma saboda kai bashi ne to ya ɗora hamsin kankada da su dai a ƙar da hamsin akan abin da aka wasu aka suka fahimci abu amma dai ni na kan ba da fito cewa da a zo ana saɓani halal ka ci ko haram ka ci ka bar shi shi ko shi ya fi ai a ɗarin ka samu kuma a bashin da ka bar akwai ladan wanda yake ba da bashi da Allah yake ba shi kuma ya fi kuɗin da za ka samu ko ya haka shi Allah ya samu dace wani kuma ya ce shi aiki yake a ƙarƙashin ɗan uwansa da shi da wani ɗan uwan nasa suke tarayya ƙalle ne a ƙarƙashin yaya da yayan da su a ƙarƙashin wani ogansu na wani kamfani ƙarami da suke gudana wannan ya sa shi babban nasu ba sa jin daɗin yadda suke tafi da al'amura tare da shi ina wasu abubuwa wanda shi shugaban har ya zo ya nuna bai jin daɗin abin da yake faruwa shi kuwa a matsayinsa na yaya gare su ya zo yana cewa da su munafukai saboda faɗan da ogaye masa ya ce su suka masa munafurci kaza kaza wani abin su ne yake damun akan wannan abin da ya faru shirkuma yana da aboki shi wannan abokin nasa yana zuwa wajensa wanda ina ganin cewa ba wani abu ne ba su ne munafukan su ne masu hada ko wani abin da ya kama da haka to shi ne yake magana cewar shi yayan nasu kullum sai ya zage su ita ta suya za su me ya kamata su bullowa a wannan abin da yake faruwa to duk sanda zama ya haɗa ka da wanda dangantaka ta haɗa ka da shi yadda bahaushe yake cewa wai hannunka baya rubewa ka cire kayar dan dai rubewa ta kai rubewa ko za ta kai ga cima cinye jikinka dago inda bai riɓin bai ƙarasa rubewa ina buƙatar a taimaka mata wannan dan uwan na idan da wanda yake jin magana wanda ke gaba da ku da shi ku same shi ku gaya masu cewar dan uwanmu ga abubuwan da suke faruwa a inda muke aiki kuma mu wannan abin da yake faruwa bai mana daɗi abin da ya shafe shi ya shafe abin da ya shafe mu ya shafe shi in mu muke abin da bai dace ba za mu illata shi in shi ke abin da bai dace ba zai illata in zai yiwu a haɗa mu da mu da shi a mana faɗa da jan kunne da kuma cewar bai kamata irin wani abu su faru ba kaza kaza in hakan ba zai yi ba ko da shi ku rufe ido ambata masa abubuwan da suke akwai a ƙasa sai kuma wannan abubuwan fa da suke faruwa ko ku ku faɗa ko ka ku faɗa wanda kuke aiki a ƙarƙashin ba mahaukaci ba mai hankali ba zai tattara ku kuma ya tara abin da za a gudanar a ce baya fahimta ko ba ku kuka gaya masa ku kuje kun yi zancen sa a kwarinta amma abin da kuke so da shi tun da an zo an yi wannan abu shi abin da yake samu same shi ta ya shafe ku ba daɗi kuke ji ba abin da yake kuma shi yanzu abin da yake muku ko da za ku rufa masa asiri ko ku taimake shi ku kuɓuta daga wani abin da yake kuma ga shi ku abin da yake muku ya yake jin in wannan abin da yake muku ba ku bane me zai faru da shi to aka fita masa irin wannan sana'a aka masa abin shi da kansa zai fahimci to ashe ma ba faɗa ya kamata ya da ku ba to aka haka baiwar a ciyo shi an taimaka masa kun taimaka a kanku kuma kuma kun taimaki oganku da kuke aiki a karkashi amma aka ce a biye masa ya yi ba daɗi shi ma ɗauki salon rama su sa waye gari shi wanda kuke karkashin nasa in ya fuskanci haka ya iya cewa ya sallame ku kaga duk kun rasa ki in ko bai sallame ku ba ya iya kawo wanda ku kuma ba za ku ji daɗin hulɗa da shi ba domin kafin ya kawo wanda zai kasa ya ga an ku ga yadda suke kuma ka sa ido ka kula mun kaza kaza sai ku zama ku yan kallo ko kuma yan rakiya a cikin tafiyar da ake bayan kuma da ku ne asalin abu to wannan na ga aka bi wannan insha Allah za iya samun matsalan to Allah ya sa mu dace wanda kuma ya turo da wani hadisi sai na bi na ga shi kansa rubutun ban gama fahimta yadda yake sannan kuma san cewar hadisin ya abin Allah ya kai mu sati mai zuwa abin da ya kama na bayani zan yi bayani a kan insha Allah الله يسلمك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب